To kamar yadda mai kallo yake gani dai a nan ne wurin da ɗaliban makarantar firamare ta bunduru ke ɗaukar darasi kuma wuri ne da ke da matsaloli da dama da suka hada da rashin gini da kuma ma kujerun zama. Ga kuma abin da shugaban makarantar ke bayyanawa dangane da matsalolin da ke addabar makarantar. Makarantar alhamdulillah tana gudana ba dai yadda ake so ba. domin karatu ne wanda ake da a gindin bishiya yanzu haka ɗaliban suna da yawa wanda wasu mun sa su ajujuwa wancan da muka gina na lakan wasu dole a waje ake barin su in sanyi ya zo suna fuskantar matsala kasancewa ba su da rigan sanyi kuma a fili ake in damana ya zo still ba ma iya yin karatu domin a kowane lokaci ana iya yin ruwa wannan shine matsalolin da muke fuskanta sannan akwai matsaloli wanda muke dan fuskanta a nan makaranta kamar wanda kai ma ka gane wa kanka ana dai karatu karkashin bishiya da kuma cikin ginin laka wanda shi ma ginin lakan ba wai gwamnati ne ta yi shi ba community ne ta yi shi sannan ka samu donation daga cpf e ta zo ta rufa mana shi sannan kuma kuɗin ma bai isa ba rufin haka na barandan babu sannan kuma a cikin ajin ma babu allo mai kyau sannan kuma babu wajen zama yara suna zama ne a ƙasa a ƙasa kuma nan ma kai ma ka san akwai hatsari sabida yaro zai iya zama kan kunama zai iya zama kan cinnaka da sauransu yaro ko da ya sa uniform ma ya zo kuma zai zo ya yi dotti a cikin to da dai gaskiya dai ba dai daɗi ana dai koyarwa dai a hakan dai. su ma ɗaliban makarantar ta bunduru sun bayyana halin da suke ciki musamman ma a lokacin damina. me kuke da bukata a makarantar ku? a yanzu haka gwamnati kuke so ta muku. muna so a gyara makaranta muna so ruwa muna so wuta. karatu kana koyar mana amma alhamdulillah. kamar me kuke bukata gwamnati ta so ta muku a makarantanku a na so da gyara mana mu. wasu daga cikin mazauna yankin sun shaida cewa yankin bai taɓa amfana da wani abu na ci gaba ba daga mulkin demokradiyya adama litongo BTV.